inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle wannan musibar tana buƙatar a sanar da al'umma domin su san hanyar da za su bi wajen kare kansu ‘yan uwa ku taimaka ku yaɗa wannan al'amarin wallahi wannan ba ƙaramar musiba ba ce idan ta same ka ka san yadda za ka yi ka kubutar da kanka Allah ya kubutar da mu baki ɗaya ‘yan uwa ku saurari wannan bidiyon ku ji abin da yake faruwa now this is what is going on wani malamin da jiya daidai watan shi ya fito ni da shi mun kai magana ya nuna min ga yadda tarkon ya kama shi ya ce wato munira maza ne wato za su turo maka mace jama'a lastin ku nan za a turo maka mace ne na farko wato za ta kira ka ne ta ce ma wai ita tana aikin karuwanci ne karuwanci take yi fi sabidillah amma ta ji wato wa'azin musulmai kan radio station saboda shi tana son wato ta wannan aikin karuwanci ta komo cikin addinin musulunci jama'a saboda shi nace wato tarko ne makiyan Allah wa ta'ala wato su sun kai wannan tarko zuwa ga mazan musulmai saboda sun san cewa musulmai mun san kunya kuma muna da kunya saboda shi suka kin kuma wannan abu zuwa gare mu saboda shi watan za kira kane ta yi wannan magana cewa tana son watan ta koma cikin addinin musulunci kai da kanka you be surprise ka tambayi ina ta samu namban ka za ce maka wani ya bata namban cewa ta kira ka saboda shi as za ku kuna fira ya ce ga yanda ya nuna min cewa ga yanda aka yi har tarkon ya kama shi ya ce yadda ta koro mina haka san da tana fira saboda ta riga ta ce min tana son ta bar wannan karuwanci tana son ta kuma cika addinin musulunci dole sai ina bata attention wato ina sauraron ta yace rana kowane rana sai ta kira wato da safe da rana da dare wato calls ta dai na zuwa kullum sai ya zo ya zama wato muna free ina mata wa'azi yace ya so ya kawo wani lokaci sai na ga cewa izan ina zaune sai na ga ta sani mini wani abu inda na je na bude sai na ga video ne video kuma na sarrancin ta yace wurin nan na share video da sauri sai na suke mata audio cewa in ta kara sai mini wani abu haka na block ta ni da ita ya kare yace sai ta bani hankuri cewa don Allah ta riga ta nuna min ga abin da take cikin wato tun da halin da take cikin kenan ita karuwanci take yi amma tana son wato in convince ta yadda za a yi wato ta bar wannan ta koma cikin addinin musulunci saboda shi in yi hankuri ya ce wurin naga cewa yariyan wato kamar tana shawo hankali na yace duk da wannan ba ta bari ba idan ina zaune ina yi in ga wato video na sarrancin ta sai in share har ya kai lokacin da idan na ga video sarrancin ba na sharewa sai in boye video cikin phone na ina kallo wani bi yace ni da ita mun fara wannan sai ya zo ya kai lokacin da ta ce mini don Allah kullum wato ni da ita dai muna fira ne ban taba ganin ta ba ita ma ba ta taba gani na ba saboda shi don Allah mu yi video call yace da haka muka fara video call saboda shi sai naga cewa yanzu video call yayi yawa idan kuma ta kira cikin video call muna fira sai ta fara suna tubewa ce tun na fara daka mata sawa har naga cewa ya kai lokacin da idan tana wannan bana iya daka mata sawa sai na lura cewa kamar tana shawo hankali hankalina ce. muna cikin wannan sai na zo wato idan naga cewa tana video ko sai in shiru ina kallon ta tana tubewa yace to akwai ranar da wato na samu baki baki sun zo wuri na sai naga cewa tana call na saboda shi na riga na santa na riga na san abin da take cikin saboda shi da naga call in naga call sai in cut naga call sai in cut call har bakin suka wuce so inda bakin suka wuce sai in test na nuna mata cewa na samu baki ne amma sun wuce kuma mata na nan sai ita ta bani message cewa in shiga kusfa if mata na nan sai na shiga kusfa da phone na jingina phone wato inda na shiga kusfa sai ta call na ta call na video call sai ta fara tana ta cire jikinta duka naked wato tana ko ni sai tana nuna min cewa a ah, me yasa wato kullum idan muna call ita take nuna min sarranci ta wato ni bana so nuna mata sarranci na me nake ya nake ga yace munira ban san yadda aka yi wato na tube na yi wannan abu da ita ba ban sani ba daga dai wato ta fara tutubi tana wasu ababen na jan hankali sai ni ma na fara wato ni ma na fara na tsube ni ma ina idan ta ce in yi kaza sai in yi wato ita ke bani instruction yi kaza sai in yi kaza sai in ashe wannan time duka tana screen recording shi ta muni mu ne saboda shi a ah, muna cikin video call sai naga cewa calling ya cut to da kolin ya cat idan ni na kira sai ta kat kolin ya ce wurin sai tsoro ya kama saboda na san cewa tun da na santa idan ni da ita ma na fiye kan phone in kolin ya kat ita ke saurin kira na amma ya za a yau watan kuma yau ne ranar da na tube na ni da ita muka yi wannan abu to gashi yau idan ina call bata ta pick ya ce wurin nan sai na ga cewa different number ya send mini wani abu kan whatsapp ya ce sai na dai bude dai na shiga cikin na shiga cikin gashi abinda muka na yi yanzu yanzu nan na ga kamar ga video ma'ana lokacin da yake yi tana screen recording shi from head to toe from kafan wato from kan shi zuwa kasa kasan kafan shi ta record komai ya ce wurin sai fonin ya fita hannuna ya fadi ya ce wurin nan da nan ina zufa na ce mai kenan zan gani ya ce wurin na naga call ya zo normal call ya ce sai na fake call na fi kolin namiji ya doki kolin yana ce a ah, wato abinda nake cikin kenan na gan wannan namba da ya kira ni in yi kokari in sai ni 3000 Ghana cedis ma'ana old currency 30 million kenan idan ban sai wannan kudi ba za a wato zai wasar da wannan video kan social media wato abinda muke cikin kenan ya ce mu nira wannan rana ban iya na kwana ba har gari ya waye ya ce daga garin Allah ya waye sai wato dan uwana malami ne wato ni da shi dai mun fi wato jini guda ma ya ce ni da shi mun shafu sosai wani sirrin shi ne yana gaya min ina wani ina gaya mai ya ce saboda shi sai na koro mishi ga abin da ke tafiya ni kawai ba zan iya wato in handle wannan abu ba ina neman shawarar shi ya ce wurin ya ce mini dan me yasa na yi wannan abu na yi mistake amma jama'a you know what ba na blame shi too much mace ce ho mace ce and mace za ta iya wato ta barin ta hallakar da namiji condemn in dai wannan in dai bangaren wannan abu ne hmm? wani namiji bai fi wato bai fi karfin wannan tarko ba I'm telling you ya ce saboda shi sai abokin shi wato malamin ke nuna mishi cewa ni ma da same thing ya happen ga wato almajiri na wanda ni na nuna wanda na koya mai karatu shi ma ya kawo wannan kara shekaran jiya and jama'a not even wannan alone tun last week nake samun wannan victims mutane na kawo mini wannan labari ba yan uwa aiman afuwa bisa yankewar labarin haka na same shi amma insha allahu idan ci gaba ya zo zan kokari in sanar da yan uwa amma dan Allah ku taimaka ku yi sharing dinsa domin abu ne wanda a halin yanzu yana faruwa inda zan faɗa muku wani abu daban to lalle lalle da zan ce ni na san wani wanda hakan ta so ta faru da shi amma Allah ya tsallakar da shi dan haka mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala ya tsallakar da mu kuma ya mana katangar karfe da irin waɗannan